wasu mata kuma sun ce abin da sa suna son yin lesbian da shike i am not talking out of my experience mun haɗu da su mun yi interview da su sai dai ba su yadda mu zo stage da su mu yi musu interview a gaban su ansa ba cewa suka yi namiji ba lallai ya taba maka inda kake so ba amma na mace 'yar uwarka da shi ta san abin da za a yi mata ya mata daɗi sai ka game sai ta yi maka yadda kake so haka suka ce wasu kuma matan hausa suka ce ba sa so su yi samari ba sa so su lalata kansu kamun lokacin aurensu ban san how truth is that ba ban san ya gaskiyan wannan maganin ba sai in gan cewa ai gara alaka da namiji akan alaka da na ko kayi da namijin ko kayi da na it's all the same thing you want to go to your husband's house amma san ke ke budurwa ce amma tsakanin ki da Allah kin san ke ba budurwa ba ce sai ka kam haɗu da mace 'yar uwarka sai ka ga tana maka magana in a sexy way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 ku duba science ɗin nan uwa ban ce ki hana yariyan ki fita da 'yan mata 'yar kawayenta ba amma ki dinga bincika wace irin kawa yariyan ki take ajewa yanzu zamanin i'm going to my friend's house to spend the night ya wuce ba kowane iyaye bane yake barin kawa ta ta kwana ɗakin kawanta amma me idan kika ga abin yayi yawa stop it